Lale da abin mu watan Ramadana kana da alfarma tashar sharti siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma. Lale da abin mu watan Ramadana kana da alfarma tashar sharti siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma.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 wa ashhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu amma ba'du fassalamu alaikum warahmatullahi barakatu muna cikin bayani a wancan karan ainihin lokaci mana halin shi a cikin bayanin da muke na wasiyan da muke ma junanmu na fuskantar wannan azumi mai albarka wato ita muke jira ko kai muke jira wato wannan wata mai albarka muna tunasar da junanmu akan abin da zai amfane mu na wajibi na mustahabbi na halas na haramun na makaruhi dan mu gudu tare mu tsira tare a cikin wannan wata ramadana abin da ake so ka cika ainihin cajin wayan ka dam da imani ka cika ainihin wato zuciyanka da ibada da imani sosai yadda ke za ka yi manajin ta zuwa wata shekara din don domin samun ka samu ramadan falalan daga cikin ubangiji Allah ka samu samu wannan ramadan din Allah ka samu dace kuma da ayyuka na kwarai domin aiki falal Allahumma balligna ramadan Allahumma bal domin kalmomi ne masu albarka masu inganci masu alkhairi wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsanu ka ringa faɗin aikin aiki masu kyau masu magana mai kyau wasu malamai sun tafsiri suka ce ahsan din la ilaha illallah wasu malamai suka ce kuma duk abin da zaka faɗa wanda ke na alkhairi ne ka sa mu far dan uwanka farin ciki to shi ma ahsan ne to muna fatan Allah kai mu Ramadan shi yasa Allahumma ballighna Ramadan Allahumma ballighna Ramadan to daga cikin abubuwan da suke ainihin karya azumi man faɗi na ɗaya na biyu abu na uku shine alhaid wan nifas shine jinin haila da ainihin wato jinin biki wancan mun kawo a cikin magana a cikin na azumi na ƙarke abin da ya rage kaɗai ba mu ƙara ke ba maza salama ya ce baya daga cikin biyayya shine siyam fi safar yin azumi a cikin tafiya shi wannan ma'ananta ga wanda ainihi ke cikin mashakanon salama ya ga wani an tarin mashi ya sha wahalan gaske kuma ya ke kare azumin ana yayyafa mashi wani sallama ce ka ci abinci ka ci abinci don ba cikin biyayyen azumi da ainihin wato cikin ana azumi yin tafiya ana cikin azumi wato azumi a cikin tafiya in zaka samu shakka ne amma duk wanda ba mu shakka kila zaka taho Najeriya ne daga Sudan ko daga Saudiya ko daga Addis Ababa ko daga ina ne kuma kana azumi kai zaka iya ba wani matsala kawai ka taho abin ka awa shida ne ko awa biyar ka sauka ka rage lokacin kuma kai zaka ci abinci ana ka maka abinci a jiki ka ci abincin ka wali ba abin da ya dame ka wannan shine abin da kawai bamu karike a wancan ba wannan ainihin abin na uku da yake kare azumi shine ainihin wato yin wato masu jinin haila da ainihin masu jinin biki faramatul lati ata haidun awan nifas taftar fin ramadan wujuban matan da ainihin jinin haila ko jinin biki ya zo mata a cikin azumi to wajibi ta kare azumin ta ba biyayyen Allah ban ta ci yin azumi dan wale ta kare shi kawai wa yuhramu alaiha haramun ne a gare ta azumi walau samat lam yasihu min hado ko da ta yi din wallahi ana na aminta ana na ana binta wani azumi din bai inganta ba saboda mene hadisin sa'id bin abi azai sa'id al-khudri abi sa'id al-khudri yake cewa anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo sallama yake cewa alaysa idha hada lam tasil walam ta ashe ita mace idan haila ya zo mata ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba nana aisha ta ce mun kasance ana umurtan mu da murama ainihin sallah ai azumi amma ba a murta da rama sallah to kun ga doyan cewa kenan ko ta yi ainihin azumi din tana cikin haila ya zama ta azumi ta yi aikin banza saboda ba biyayyen Allah ta ce aini ba zan iya kare a'a zauna ki wanki abincin ki ci tuwon ki cin kafin ki koshi ki gitsa ke kina cikin lalura ba wani abu a ciki abu ainihin na hudu da yake kare azumi in yi kare azumin kuma halas ce halas ne wannan alhamdu war rida shine ainihin wato haila ainihin wato daukan ciki mace mai ciki da kuma ainihin mai shayarwa falmaratu idza kanat hamilatan aw murdi'a wa khafat ala nafsiha aw waladiha bi sababi sawm jaza laha alfitr yace mace wanda yake ainihin ta kasance mai ciki ne ko kuma tana shayar da jariri tana jin tsoro a karan kanta da zaran ta azumin nan za ta sha bakan wahala ga wannan ciki jaririn ciki ne karamin ciki za ta suma tana wannan tana wannan ko kuma ya kasance tana jin tsoro a kan jaririnta yace to wannan gabaki ɗaya ya halasta a gare ta ta ci abinci lima rawahu anas radiyallahu anhu saboda anas dan malik da ya rawaito hadisi Allah ya kara mace da yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallama yake cewa inna allaha wada'a alal musafir shatar salati was sawm wa anil hubla wal murda as-sawm wal murda as-sawm maza sallah yake cewa Allah ya sanya ma ainihin wato matafi ainihin wato wani yanki na azumi da sallah zai iya yin kasar din shi na cikin tafiya kun ga ya rage wani abu ne kuma zai iya shan azumin shi wani yanki ne shi ma yi sannan kuma da mace mai dauke da ciki da kuma ainihin mai shayarwa an gane ku duk za su iya karyawa su rama a wani lokaci halas ne wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin lamba hadisi na 715 sannan kuma wa hassanahu da kanshi tirmidhi ya inganta isnadin shi da imamun sa'i kuma a cikin lamba hadisi mujalladi na biyu lamba hadisi na 103 da ibn majah a cikin lamba hadisi na 1600 da ainihin 67 wa hassanahu al-albani imamu al-albani ya inganta wannan isnadin hadisin nan a cikin a cikin sunani a sahihu sunani nisa'i a cikin wato littafin da yayi na takhrijin hadisin ainihin sunan nisa'i ya inganta shi a lamban hadisi na 2100 da ainihin arba'in to wannan shine ainihin abubuwa daga cikin wanda abubuwan ainihin wato suke karya azumi amma da uzuri a cikin shi idan yanzu muka lura za mu abubuwa guda ainihin hudu ne suke karya azumi amma da uzuri da uzuri in ka yi su wannan ba laifi bane rama kawai za ka yi akwai ainihin matafi akwai mara lafiya akwai kuma mai haila haɗe da ainihin jinin biki sannan kuma akwai wanda yake kuma wato ainihin wato watan nan ne ah, mai ciki da ko mai shayarwa wanda suka ji tsoron ainihin mutuwa to su wannan za su ainihin kare azumi ba laifi bane in ka sun yi sai kuma daga cikin ɗaya wasiyar namu na gaba shine abubuwan da ya zan cewa mustahabbai ne da ko makaruha idan mutum ya yi su a ainihin wato watan ramadan abubuwan daga cike cikin mustahabbai da ake son mutum ya yi su a cikin watan ramadan shine akwai as-suhur ya yi sahur liƙauri sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallama yake cewa tasaharu fa inna fi as baraka ku yi sahur domin a cikin sahur a ciki akwai albarka ana so mutum ya yi sahur abincin da zaka ci nan dabino ne ko ko ruwa ne ko ko zaka sha madara ne ko koko ne ko shayi ne ko tuwo ne ko waina ne ko me zaka yi to in dai zaka yi sahur ne to akwai albarka a cikin shi wannan shi ma hadisi imam bukhari ya fitar da shi a cikin lamba hadisi ne 1923 da imam muslim a cikin lamba hadisi ne 1095 an gane ko wa ta haqqaqu suru bi kathirat ta'am Eh, wa ya tahaqqaqu suhur bi kathiri ta'am wa qalilihi sauri na tabbata ne da ainihin yawan abinci ko kuma karancin abincin din wala jur'atin min al kai baka ko ruwa ka dauka dan kwakwala makwal makwal kwal shikenan ka kwanta kai baccin shi kai baccin ka idan lokacin kana ganin cewa zaka iya samun sallah ko kuma da shauran dare waqtu sahur min al-munsafis al-layli ila tulu'il fajr suka ce lokacin ainihin wato sahur shine daga ainihin tsakiyar dare zuwa lokacin da alfidar zai fito to abu na biyu kuma da ake so ga mai azumi ta akhiru sura dan jinkirta ainihin wato sahur din saboda hadisin zaid bin sabit ke cewa manzo sallama ya ce ta sahar ya ce ta sahar na sallama shi zai ya ce mun yi sahur tare da manzo sallama thumma qumna ila salati sai na muka tayi zuwa sallah qultu sai in ce kam kana kadar ma bai huma ya ce to tsakanin sallah din da sahur din naku yaya abin ke ce 50 aya yace ayoyi kaman kwatanta ka karanta ayoyi guda 50 ne wato karatun da yake ba a rugugwaje ba ba kuma karatun da yake ainihin gosulo ba ba karatu ba kuma karatu a irin tangimi ba karatu a hankali wanda ke gwargwadon kayanta ayoyi hamsin to shine gwargwadon ainihin kamar ka ce rabin awa ko kuma awa dai tsakani ko rabin awa ko minti talatin ko minti abu gwargwadon da ayoyi hamsin shine wannan shi ma hadisi ingantaccen imam bukhari ya rubuta cikin lamba hadisi na ɗari biyar da saba'in da biyar da ainihin musulun cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ainihin casa'in da bakwai wannan lafazin kuma na imam musulun ne abu na uku da ake so ga mai azumi shine ta'jil fitr ya gaggauta da an kira sallah rana na faɗi kenan ya maza ya sha ruwa fa yasabu lisa'imi ta'jil fitr mala ta haka gurubi shams yace ya ainihin so ga mai azumi ya marmaza ya ci abinci da zara an tabbatar da rana ta faɗi fa an sa bin sa'ad radiyallahu an karbo daga ayi sa'ad dan sa'ad Allah ya kara mishi yadda ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma mutane ba za su guje da ainihin alheri ba ba za ku shiga cikin alheri ba matukan suna gaggauta cin abincin fitar ba wai rana ba ta faɗi ba ka zo ka ci sau gaggawa a sai ka tabbatar rana ta faɗi kuma an kira sallah idan baka iya duba ranar baka jira a kira sallah idan kun ka iya duba ranar ka ta faɗi tana faɗi shikenan ku ci abincin ku. wannan shi ma ingantaccen abu ne hadisi ne bukhari ya rawaito a cikin lambar hadisi shi ma na ainihin dubu ɗaya da ɗari tara da ainihin hamsin da bakwai da imam muslim cikin dubu da ainihin takwas abu na hudu da ake so shine iftar ala shi ne mutum ya kare azumi wato ya ci abincin azumi na buɗe baki da abu wanda yake danyi an gane fa in lam yadfa tamarat idan bai samu danyi abu ba to ya ci da abu wanda yake na danyi an gane na na ainihin wato dabino wa an ya kone wutiran ya kasance guda ɗaya ne ko guda uku ne ko guda biyar ne ko guda bakwai ne ko kuma guda tara ne ya kasance dai ainihin wato wutiri ne fa in lam yajid ala fa in lam yajid fa ala jur'atin min alma idan bai samu ba to irin makulun ruwa ne kawai ɗibi ruwa ya sha ya sha kawai dan kwakwada shikenan saboda hadisin Anas da sallama yake cewa kana nabi kana ana yake cewa kana rasulullahi wasallam yaftul ar-rutubatin sallama ya kasance yana cin ainihin wato abincin futur yana ainihin buɗe baki ne da abu wanda ke ɗan yake ainihin wato ɗanyen dabino ne ko ko ainihin mangwara ne ko gwaiba ne ko gwanda ne ko abin da yake da ɗanyi kun ga abin da ya kamata kenan ga 'yan uwa mutum ya sayo in abubuwan ya rinka raba su fi lahi don ya samu lada amma ya kasance mu a yanayin wadda irin na kasa mu sai gama lemu da abarba da mangwara din to dan dawo da mangwara amma lemu da abarba da kankana baka samu sai irin wajejen abin da ya shafi irin gindin asibiti a na asibiti zaka samu wani marasa lafiya ne subhanallah to manzo Allah da su ke buɗe baki an fi so buɗe baki ya ma fi buɗe baki da wa'annan idan ba a samu bane sai da bi ne amma zaka duk busassun da ake kula a su ma ina kusanto da su a siya ba mu sani saboda tsadan shi ne ko kuwa ne al'umman mu da aka saba kawai mara lafiya ne zai ci sai dai kila kwa irin Kano ka same su a Beirut ko wajen da yake da yan Sudani suke a nan wajen to amma mu wajen za ka same su a gindin asibiti ake samu kawai to manzo sallama ya kasance yana yin ainihin buɗe baki da abubuwan da suke ainihin wato danyen yuni an gane ko abu na danyi kabla an salli kafin ya sallah fa in lam takun ratabatin fa alat tamarat idan bai samu abu danyi ba sai ainihin da ainihin abu wanda yake dabino da ke busasshe fa in lam takun fa hasanun min hasayatil min ma idan bai samu ba kuma sai dan kurɓi ruwa kawai sha shi ma wani hadisi ingantacce ne imam abu dauda ya rawaito shi a cikin lamba hadisi na 2355 da imam tirmidhi a cikin lamba hadisi na 696 wa hassana imam tirmidhi zai inganta ainihin wannan hadisi din wa harjahul bagawi fi sharh sunna imam bagawi ya fitar da wannan hadisin albani ma inganta ta shi a cikin sahih tirmidhi da yi an gane ko da shi da sha'abar arako sun yi a cikin ta'aliki da ya ma ainihin sharh sunna ya inganta wannan hadisi abu ainihin na gaba na biyar ana son addu'a a sana'a lokacin da kake azumi ka yawaita addu'a da kuma lokacin da zaka sha ruwa saboda faɗin manzo sallama da yake cewa thalathatul la turaddu ya ce ainihin abu guda uku ba a maida masu da addu'an su as-sa'im hatta yaftur mi azmi lokacin da kuma lokacin da zai sha ruwa tun daga farkon azumi zuwa lokacin da zai sha ruwa wal imam al adil da shugaba adali wal mazlum da wanda aka zalunta jama'a mun gano wannan ko wannan ingantaccen hadisi na Imam turim zai fitar da shi a cikin lamba da dubu biyu da ainihin shida. wa hassana wa inganta da imam al-bahaqi a cikin majalladi na uku shafi na 345 da kuma ainihin anas ya rawaito an shi kuma da lafazin cewa salasu da awatul la turaddu da'awoyi guda uku addu'a guda uku ba a koma da'awatul walid addu'a mahaifi da kuma mai azumi da kuma ainihin matafiyi to kaga iyaye dole ku rinka mai ku addu'a na kwarai Allah ka yi ta wannan yaro Allah ka inganta Allah ka zama babban mutum Allah ka sa ya fi Allah ka sa Allah sa Allah ka sa to karbabbe ne hakanan shi ma mai azumi ya rinka yin addu'a sosai Allah zaun da ka samu lafiya Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza hakanan mai tafiya wannan zai ingantacce ne abu na shirye shine ainihin wato yawaita yin sadaka yawaita sadaka sosai abu na bakwai shine ainihin yawan sallan dare ka rinka yi da daddare da abin da ake so kenan abu na biyar shine ainihin wato zuwa yin umara na ainihin wato takwas yawan umara zuwa umara domin za a ce umara da azumi kaman mutum wanda ya je aikin hajji ne ingantaccen hadisi ne shi ma wannan ainihin wato imam bukhari wato da imam muslim sai abu na karke shine qaul inni sa'im ga wanda zai rinka maka fada ko masifa ko wani abu da zaran ka kace inni sa'im inni sa'im inni sa'im ana wannan min lokaci ya ina ganin za mu tsaya anan sai karo na gaban idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu wasala ga ayyukan shawarar ragowar wasiya din subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da abin jiran mu watan ramadana kana da alfarma tashar TV siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma. Lale da abin jiran mu watan Ramadana kana da alfarma tashar TV siri ta Afirka munai maka marhaban mu ma.